أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة تكلموا أو أن اللوم كشيدة سورارم إذا ليس إرن تعديل مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode wa Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kura da yadda wanda ya kaddare haduwar mu a yau ta tara daidai ga watan Ramadana na wannan shekara ta Hijiriya 1441 wanda ta yi da sha biyu daidai ga watan biyar na shekarar miladiya ashirin. a wannan majalisi namu na tafsiri idan yan kwasu tabiye kuma ba su mutu ba muna cikin suratu hud inda za mu tashi a kan aya ta goma sha uku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بأشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما يؤمن بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم وانا آية ما البركة يأو Allah maɗaukacin sarki yana tambayan masu jayayya da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam bisa saƙon wahayi da aka aiko shi da shi zuwa ga mutane. suna jidali da annabi sallallahu alaihi wasallam suna fito fito da annabi sallallahu alaihi wasallam suna fata masa suna suna gijirewa sakon Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya tambaye su an da kuluna ko waɗannan mutanen mushrikai kafirai sun ɗauka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kirkiran alƙur'anin nan yayi ba daga wajen Allah bane shi ya ƙirƙirta kayan shi ya zo ya naɗa kan shi manzo yana cewa shi daga Allah ko sun ɗauka shi ma annabi Muhammadu haka yake kamar yadda Yahudawa suke yi waɗanda Allah ya ce fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت ويل لهم مما يكسبون أوت آية الله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أقول akwai masu rubuta في يهودا da حنا ينسو su cewa mabiyansu ينسو daga wajen Allah ne domin su suka tara abun duniya da sunan malanta suka tara kuɗaɗe daga mabiyansu da sunan wani addini ko sun ɗauka annabi muhammadu ma haka ne daga cikinsu akwai masu juriya harshensu su lamfata harshensu suna furta waɗansu kalmomi suna cewa waɗannan kalmomin daga Allah ne alhanin ba daga Allah ba ne suna ƙarya suna danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala yahudawa yahudu da nasara haka suke yi kiristoci da da yahudu haka suke yi sun ɗauka shi ma muhammadu sallallahu alaihi wasallam zama ya yi wannan alƙur'ani to idan abin da suke faɗa haka ne Allah ya ƙalubalance su kul ka musu ya muhammad su bi ashri suwari mislihi muftayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin to ka ce musu ya Muhammadu Qur'anin nan ɗan adam ne irin su ne ya kiro ya zauna ya rubuta shi to su ma su ko wato surori goma kawai kirkirarru irin wanda annabi ya kirkiro da annabi ya kirkiro kamar yadda suke cewa har surori ɗari da goma sha hudu su ne surorin ɗari goma sha hudu Allah ya ni na sauƙaƙa musu ma su ƙirƙiro goma kawai ta kamfacin alƙur'ani su zaɓi ƙananan surori misali irin su wallahu a'udhu bil falaq da su wallahu zuwa su ina atsaina kawai zuwa alamtar fifa su kawo su ma su zauna su ƙirƙiro surori goma kwatankwacin alƙur'ani

idan suka tashi kuma tabbatarwa duniya cewa sun kawo din Allah ce wadu o mustafa'atun min dunillah a kira duk wanda za a kira a duniyar na amma da Allah da Allah a kira masana luga masana bayada masana adab masana na masana hau masana aruf ilimin waƙoƙi gaba ɗaya a haɗu duniya nan su zo su karanta surorin ɗaya bayan ɗaya su kudanci nasu su gabatar da su a gaban masana in suna da gaskiya su gabatar da su gaban masana su gabatar da su gaban masana su ji yan adam irin su ma za su za su yadda cewa ya yi da ƙur'ani ga ɗan adam irin su ma za su yi konfamin sai abin da suka ya daidai da su a cikin aya na alƙur'ani ba a musu ba a musu ma dariya ba Allah ce fa ya Muhammadu idan ba su amsa maka ba game da wannan neman da ka musu da wannan kalubalantar su da kai idan ba su amsa maka ba to fa'alamu sani ya ku kafirai annaba unzila bi ilmillah to an saukar da qur'ani ne da sanin Allah daga Allah ne da sanin Allah ne ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ne tura shi zuwa ga mutane kuma da sai Allah ne ke isar da shi Allah ilaha illa huwa kuma lalle lalle babu abin da ya tabbata sai shi Qur'ani ya tabbatar haka yake kun kafa ko irin abin da wato Qur'ani ya zo da shi kun kafa to lalle wanda ya kawo shi din abin da ya shi kadai wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi hal antum muslimun allati za ku iya yi kauya yanzu za ku iya saran da kike kun kasa kun kasa an kalubalance ku an neme ku ku fito kun kasa yanzu ba za ku miƙa wuya ba in ji Allah ba za ku yi shi ba ku musulunci inda ita Allah ya abin da ke hana su musulunci neman duniya ne neman duniya ne ita ta shagaltar da su jin daɗin duniya da tara abun duniya to man kana yuridu hayatar duniya wanda wato dalilin ƙin musuluntan shi dalilin da ya sa ya ƙi muhammadu dalilin sallallahu alaihi wasallam dalilin da ya sa ya amsa wa Allah don tara duniya ne don duniya ne to ita wannan duniyar duk wanda ya kasance a gane yuridul hayatul wanda wai rayuwar duniya ya sa a gaba ita ce manufarsa ita ce niyansa ita ce burinsa da ta ma da tsawon duniya abu mai kyau na kawa ado na duniya shi ke fizzarsu a yi kuɗi a tara kuɗi kar a ce musu akwai na haram a tara kuɗi kar a ce musu akwai rigi a tara kuɗi kar a haramta musu a tara gidaje a tara mata a tara motoci a tara ababen hawa a tara gonaki kamar da ake cikin suratu آل إمران بكي زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من البهج والحب والخيل المسومة والأنعام التي ذلك متاع والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله إلا غسل الحرب أنا ما أكسي سنتيتي أن كوانا كاوا متالي سمجيني سنتارا يا يا دوكي يا جماعة da gonaki da abubuwan hawa da motoci da kasa da kuma da ce zalika mata'ul hayati wannan wani ɗan jin daɗi ne na rayuwa yanda za ka da ko gishiri a harshen ka gaji ɗan ka haɗe wutar ƙungoransa shi nan. ka taɓa jin wannan zaƙin Allah ce haka rayuwar duniya take haka rayuwar duniya take Allah ce in wannan da suka sa a gaba in duniya ce wai kawai so ya hana su su imani allati a ilaihim a'malahum fiha za mu cikata musu sakamakon ayyukansu da suka yi a duniya gaggadin abin da ta ɗan samu shi za mu sakanta maka da shi gobe kiyama cikakke da wani fi halayu kasu ba za a taɓa kawaye musu abin da suka yi ba sakamakon abin da suka yi in sharran fa shar in khairan fa khair in alkhairi ne alkhairi in sharri ne sharri wanda suka bijire wa lahiransu ta hanyar bijire wa alkur'ani wanda suka bijire wa aljannansu ta hanyar bijire wa Allah subhanahu da manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka zaci duniya suka ƙi musulunci nan wa ula'ika alladhina yai lahum fil akhirati illa an waɗannan su ne wanda ba su da sakamakon komai a gobe kiyama a lahira illan nar sai wuta kawai domin sun ki aiki sun ki imani sun ki sauran alkur'ani sun ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya kawai suka ta a gaba to shi ke da suka bar duniya ba su da komai a lafiya domin ba su yi wa lahiran tanadi ba kullum ta ba su wani abu ula'ika laysa lahum fil akhirati illa nar Allah maɗaukakin sarki ce wa habita ma sana'u fiha duk abinda suka aikata a nan duniya ko a lahiran ya lalace babu da wani abu a lahira wa batilun ma kanu ya'malun kuma ayyukan su da suka kasance suka tafiyar da rayuwarsu suka aikata a nan duniya Allah ce dukkan ne Allah ya asa ayyukan dama baya karba dama aikin kafiri Allah yake wa jinna ila ma amilu min amali waj'alnahu haba'an mansura duk wani aikin da kafiri zai a wannan duniya wanda ake ne lahira da shi Allah ce shekar da shi muke yi sanya shi iska ya yi shekar da shi gaban kora Allah baya taɓa karɓa mutane sai dai da shara'i sun fara musulunta sun karɓi kalmar shahada ita ce wato shara'in karɓar aiki to amma su ba su ba musulunta ba sun kafurce wa imani da daya duniyar kawai suka zaba komai a lahira irin su ne masu cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq su ne masu ce ya Allah ka samu duniya kuma yaya maka mu duniya za ta samu domin mun yaƙi lahira malamin fi akhirati min kalam ba su da rabo da kwayan zarra a gobe kiyama a cikin suratu muhammad Allah madaukakin sarki yace idan aka zo filin kiyama Allah madaukakin sarki yace wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستدبرون في الأرض بغير وبما كنتم تفسقون ranar da a bijiro da kakurai a gaban Allah a bijiro da su ga wutan jahannama za a ci to azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wato kun ji daɗin ku kun sheke ayar ku kun ji daɗin duniya ta ruɗe ku kun sheke kun ji kawai kan duniya fakal ma yau a lahira ku ji zauna a azabar huni sakamakon ne azaba ta kaskanci ta wulakanci da kuntum tasbihuna fi ardi sakamakon girman kai da kuke wa ayoyin Allah a duniya a doron ƙasa girman kai da nuna isa da kyakama da alfahari bi gairin haƙƙi ba tare da mai haƙƙi ba a yi masu sakamakon abinda كوكينا ساقا و الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر الله ما أكسي تكي تدام دوني الأهيرة بحبنا ويتانا دعوة الله يكي تلك الجنة التي الله ما أكسي تكي تلك الدار الآخرة نزعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فساد الأهيرة الجنة الله يا تاني داشني جوان أن دبارك نونك جلمان كي إساكوتي تكو كومبو a rayuwarsu ta duniya kuma ba sa yawo suna yaɗa ɓarna a bayan ƙasa da aljanna dama Allah ya tana da ta da ba su tawazu da sun kuyawa da kaskantar da su da ayoyin Allah da jikin Allah da maganar manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba masu nuna girman kai da tsanawa a kan ayoyi ba. Na'am. أفمن كان ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يذكر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تقفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إلا ما أوكي سركي أنا بقى مثلا المسالي كان وانت سكتم تكيرا ألا كمان محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi imani da shi suka amsa kiransa da waɗanda kuma suka bishirce suka jira ba kiran baya Allah ce an faman kana ala bayyinatin min rabbi yanzu mutumin da ya kasance akan shiriya shiriya bayyanniya akan tafarkin ubangijinsa Allah ya shirya da shi ya daidaita shi akan siratul mustaqim wa yatluhu shahidun minhu sannan kuma da yake karanta yana ƙara ba da shaida a cikin jinsin tafarkin da yake kai a kan tabbatuwar tafarkin da yake kai wa min qablihi kafin zuwan shi ƙoƙarin da ake karanta shi ke ba da shaida a kan kitabu Musa akwai at-taura littafin annabi Musa shi ma imaman shi ma jagora ne wa rahma kuma rahama ne ga al'umma Qur'ani yana da shaida akan tabbatuwar musulunci da gaskiya ne sakon annabi gaskiya ne sannan littattafan ma da suka gabaci alkur'ani irin su Ibrahim, musa da su injila da asaura sun tabbatar da annabi gaskiya ne kuma zai zo shi ne annabi karshe zai da sakon ƙarshen da babu wani annabi ko sako bayan shi a yi sashi musa shi ma imaman rahma ألا تغطح ترسلته وإن فرأتها إليك سفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أرسحوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم إننا سمئت كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجد ومن لم يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين lokacin da سكر سكر aljanu سكر zo suna sauraron alkur'ani mai girma سكر da yayin سكر suka سكر suka yi suka kowa ya سكر bayan annabi ya karanta musu wannan ila kauni suka koma zuwa ga mutanen su suna masu wa'azi da gargadi. a take kawai suka respondi suka fara ɗabbata ƙur'ani a take suka fara wa'azi ba masu jin wa'azi ba irin mu mutu ya je ya kwanta su suna gama ji kawai suka fara aiki suka ce wa mutanen su ya tsaumana inna sami'a kitaban mun ji wani littafi da aka sauka min ba'adin Musa bayan annabi Musa gaskiya littafi ne fa ya haji ilal haqqi yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim sun nuna lalle sun tabbata lalle yanda annabi Musa yake shiga wannan hakan ke shiryarwa a cikin suratu wato suratu Muhammad to kaga wanda ya nuna cewa lalle alqur'ani nan lalle akwai shahidul littafi da suka gabace shi سنا شيداوى ومبشرا برسول ي أ ت ي من بعدي اسمه أ ح م د ا ل ت و ر ا ة ا ل ب ش ر ا ل ن ب ي موسى يا ا ل ب ش ر ا ن ج ي ل ا ت ا ا ل ب ش ر ضمت ينسو في أ ق و ي النبي ا ل ج ي ز ا ل ب محمد د حامد د حمدان د حمدان د ك ا ي ن أ ص ل مصدر محمد د يا شيخ ع ل akan gaskiyar sakon manzon Allah da gaskiyar Qur'anin da gaskiyar musulunci da ta Musa ma duka sun tabbatar da'ika waɗannan mutane da suka karanta waɗancan littattafan na annabi Musa da ya zama to musu imaman wa suna jin Qur'ani na zuwa kai suka yi imani da shi ulaika yu'minuna bihi waɗannan su ne wanda suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da saƙon manzon Allah sallallahu domin wajiduhu maktuban sun same shi a rubuce saƙon Allah a rubuce a cikin littattafan su alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun magabata at-taura da injila sun san annabi da sifofinsa da kowai nasa an musu bayani shi a cikin littattafan su sun san shi kamar yadda zai hangi kansa ya gane wancan kansa ne sai dai waɗansu su na ɓoye gaskiya suna sani wallazina atayna humul kitaba yatluna hu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi suna karanta shi ku na gaskiya da imani da na aiki shine haqqa tilawa karanta qur'ani ne gaskiya karanta littafi na gaskiya imani da shi da karanta shi da kuma aiwatar da shi a abubuwan rayuwa da baya wa man yakfur ahzabi duk wata ƙungiyar ko jama'a da suka wato kafircewa alqur'ani nan suka juya masa baya suka ji amsa kiransa to fannaru maw'idu wato wuta ita ce sakamakonsa dama Allah ya yi alkawari kuma inna Allah la yukhlifu Allah baya saba alkawari to wuta ce alkawari da Allah ya musu kuma alkawarin Allah gaskiya ne fala taku fi milyatin minhu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka samu shakka a zuciyarka ko dan kokon daidai da kwayan zarra da Qur'ani nan cewa wai Allah bane saboda yawan masu kafirci masa Isa in za ka mutane idan suka ga masu bi abu ɗan kaɗan ne mafiya yawa ne ba sa ji idan aka zo aka nuna taron yan bidi'a aka nuna taron kafirai aka nuna taro waɗanda ba ahlus sunna ba sai ga yan ahlus sunna ka ji wata ila ya kaji mutum da an shakka da kai an ya mu yan kirarun nan mu ne kai kalli dukkan jama'an nan an ya mu ne akan gaskiya to saboda yawan rikikin da kafurcewa alƙur'an nan da musulunci da kafirai suke yi sai Allah ce annabi haka ya sa ya samu wata shakka ko kwanto da kwayan zarra game da gaskiyar alƙur'ani na cewa ba da gaskiyar Allah ba ne inda bi har kuma da duka ƙur'ani nan gaskiya ne ya muhammad daga ubangiji ta yake da aksarar nashi saboda kada ka ga gaskiya yawan mutane la nuna ba sa imani da shi kuma ka shiga shakka shi يلا وما أكثر الناس walau, حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم billahi illa وهم مشركون dama mafiya yawan mutane yadda suka yi ba za su yi imani ba nan ba yanzu za a yi kaga mutane sun yi imani da Allah sun fashe fashe mafiya yawan su sun fashe shirka saboda haka dama mafiya yawan yawanci majority su ne dama a kankata minority wanda suke rike da yan kaɗan suke ganin kaɗancin nan ɗan kaɗancin nan ya nuna cewa kamar su ne ba su da gaskiya su da shakka suna ta ba na'am ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يؤرضون على ربهم ويقولون ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ce wa an azlamu ai babu wanda ya fi girman zalunci cikin azzalimai dai cikin azzalimai marasa adalci ko babu wanda ya kai irin manisura alallahi babu waɗanda suka kai masu kirkiran karya danganta ga Allah subhanahu wa ta'ala Wata in kana neman masu jiman zalunci babu irin waɗanda wanda ko Allah ba su ke zalunta subhanallah Allah ba su ke yi su kirkiri karya abin da Allah bai hada ba su ce da Allah ne abin da Allah bai da shi su ce Allah yana da su ce uzair kan Allah ne su ce Isa dan Allah ne alaihi salam su ce mala'iku ‘ya'yan mata ne na Allah ya halice su, nashi ne, su ce Allah yana da mata, Allah. Ko kuma su ga Allah da ya halice su, da musu ni'ima, da azurta su, ya halita musu sabbin da kasai, da abin da su, da ba su iska da ruwa ya sauka musu da ruwa da abinci da kuma da komai. sannan ta rashin adalci da zalunci su saka wanda ya musu wannan su rike wanda bai halitta musu ko kuda ba ko kwayan mata bai halitta ba ko kwayan gero shi ne mafi kankanta ko kwayan ajiyar ba su halitta musu ba su rike su su rika musu biyayya su nuna cewa waɗannan su ne Allah babu wanda ya kai waɗannan girman rashin adalci rashin adalci kuma shi ne zalunci kawai ta girman shirka Allah ce ula'ika waɗannan mutanen masu wannan aika aikar na alarar rabbihim za a jijiro da su don ubangijin su gobe kiyama saboda kisabi a ranar da za a kawo jahannama duk da su a kawo aljanna a matso da ita a ranar da Allah zai zo da mala'iku ka kan safka cikin sahu sahu sahu sahu sahu wa ya ashadu masu ba da shaida waɗanne masu ba da shaida akan ayyukan mutane na farko mala'iku suna shaida in Allah ce wa inna kiraman katibin ya'lamuna ma ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد mala'iku za su ba da shaidar ayyukan mutum gaba ɗaya masu kiyaye ayyukansa suna rubuta da maganganun da suke furtawa suke masu shaida na biyu kuma su ne annabawa lokacin da aka aiko annabawan Allah da saƙo, zuwa ga mutane annabawan shaidu ne cewa wani waɗannan su yi imani da ni a lokacin sun mun biyayya sun mun a'a da su muka yi sallah da su muka yi azumi da su muka yi jihadi da su muka ɗaukaka musulunci da su muka yi kaza kaza kaza waɗannan kuma sun kafurce da su suka yaƙe ni su suka yi ƙarya su suka yi kawar da mutane daga kan shari'a an maza su ba da shaida yau mana a من كل أ م ة بشهيد وليس على هؤلاء شهيدا هذا الاسلام زوى الاسلام زوى ق و ة الامه مزوما مزود مات مزود ق و ة الامه اما اي شيء مزود كي كي ما يا محمد ق و ة الامه لا مزومه تتحدث انت ما يبان شيء كي ما لا مزود كي هذا شيء عشان جماعتك ما ينعلم ان النبي موسى يبادش النبي عيسى ya ba da shaida a kan waɗanda suka ji annabi isa suka ce shi ɗa ne na Allah suka zo su a ranar tashin ƙiyama idan aka zo da annabi isa da waɗanda suka bauta wa annabi isa ba a aike shi a gashi su ba Allah zai ce ya isa da maryam ya kai isa da maryamu a an ta kulta linnasi ta zuni wa ummiya ila hajji duni sai ka faɗa ma waɗannan mutanen ga sunan a tsaye a gabana kiristoci kai ka faɗa musu su riƙe ta kai annabi isa da mahaifiyarka maryamu a matsayin ku alloli ne kai kake su bautata maka su bautata wa mamanka kai kake musu kai ne allah kai da ka halitta sammai ce subhanaka Allah ka tsarkaka Allah ka tsarkaka Allah ka wuce nan Allah ka wuce haka ma ya kunu ni an tsakuna ma laysa bi bihaq bai taɓa ni annabi Usa in faɗi maganar da ba da haƙƙi a kanta in faɗi abin da ba shi ba ne kashe in faɗa in fitar da saƙo saɓanin wanda kashe in fitar in kun kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah ina faɗa maka sani alamu ma fi nafsi ka san abin da ke zuciya na la alamu ma fi nafsi ka san abin da ke zuciya ka ba ma qultu lahum ni dai ban fada musu ba illa ma amartani bihi ba ce abin da ku umurce ni da shi shi na faɗa musu an i'budu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah fa ku bauta ma Allah ubangijin ku kuma ubangiji na ta ana ubangiji na kuma shi ne ubangiji wa kuntu alaihi shahidan ma kuntu fihi lokacin da nake raye a tsakanin su ya Allah na tabbatar na ba da shaida haka na faɗa musu ba ka wafaita ne bayan ka kashe ni ya Allah ka ɗauki raina kunta antar rahima alaihi kai ne kuma ka san abin da suka kirkira ya Allah kai ne ka san abin da suka yi daga baya wa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk idan ga su ya Allah duk da kai da su kai adalci in ka zaɓi musu azaba dama ta ne wa in ka zaɓi lahum in ka zaɓi ka gafarta musu dama kai mai gafara ne mai rahama ne Allah zai ci annabi Musa je ka kawai annabi Isa ka hada yawmu yanfa'u as-sadiqina fiqhuhum yau ita ce ranar da gaskiya take amfanan masu ita to kaga za ku tsaya ya bada shaidu ya wanke kansa annabi Isa ya wanke kansa ba wanke wanda ya bauta masa ba a raba hannu ne za a gobe kiyama sai nuna ba da bautan ba Allah ya rufa mana asiri Allah yake babu wanda ya kai irin waɗannan girman zalunci al'ashadu ya ƙulu ashadu an ba da mala'iku za su ba da shaidan al'ummar da aka tura kowane annabi zuwa ga su Allah ya ce ya ƙulu ashadu masu ba da mala'iku da annabawa su ya Allah ba waɗannan sune allazina kadzabu ala abdihi da Allah ga waɗanda suka yi maka karya a duniya ga su na ba su faɗa mala'iku masu aiki da su masu faɗa ya Allah ga masu maka karya ga masu maka karya masu ƙirƙirar abu su ce kai ne da sunan ya Allah ala kai saurara la'anatullahi ala zalimin ƙaƙiluwar Allah da la'anar Allah ta tabbata a kan zalimai masu kirkiran ƙarya su dangane da Allah masu kirkiran ƙarya su dangane da Allah ka ga la'anatullahi ala zalimina inna bi ma'ana alal kafiri kamar yadda Allah ya sura ta bakara wal kafiruna humuz zalimun kuma shirka da Allah in Allah ya shirka la zulmun azim la'anar Allah da tsinuwar Allah da kora daga rahama ta ta tabbata ga mushrikai mutanen da suka mutu suna shirka Allah suka mutu suna kafirci da Allah banda ma karya da suka kirkira in suka danganta wa Allah ba su taƙaita a wannan ba a'a aiki na da suke yi allazina yasudduna an sabilillah suna ƙoƙarin. hana waɗansu suna ƙoƙarin hana mutane gane tafarkin Allah suna ruɗan mutane suna hana tafarkin Allah suna toshe tafarkin Allah suna ɓata musulunci suna distortion ɗin addinin musulunci suna ƙoƙari su wato su ɓata addini na addini wato mutunci na addini don don a kyamace shi na aka tsara ba a cikin musulunci idan aka kashe wani a ce musulmi ne idan aka gawa a ce musulmi ne idan aka ga wani abun da bai dace ba a ce musulmi ne su ne terrorist a duniya sun kuma turawa da yahuda ba terrorist ba ne tsarin musulci shi ne terrorism kuma tsarin su na demokradiyya da kuma shiwo'iyya da kuma ilmaniya atheism da suna ganin wannan shi shi ne to suna kokarin da farcin Allah suna kokarin hana mutane da promotion in mutane kamar irin wannan su mubarak bala da suka kwanan nan lahi wanda ta'an musulmai ne gaba da baya da suke haɗuwa suke suke so so suke babu Allah wai babu Allah ba suka shi bai yadda ba ilimin shi yanzu ya yi ilimi ilimi da ya kai shi ina su jami'o'in najeriya fa suka yi karatu nan ɗan biyu ce su abin da suna a biyu su yani e, amma wai sun karanta sociology har ilimin su yanzu ya kai su kawai da tsayin da yanzu babu ma Allah ma babu ma Allah yana yawo yana shekan iskar Allah yana yawo Allah yana ba shi oxygen Da ci abinci ya ji bayan gida ya je ya yi Allah ya fitar da shi lafiya da sha ruwa Allah ya fitar maka ta hanyar fitsari amma yanzu shi ne shi ta haru Allah subhanahu wata'ala da mabiyansa da waɗansu tsiraru har waɗansu munafukai sun fito suna kungiyar kare ɗan adam suna kare ba su a wajen su da kare addinin Allah ban da kare mutuncin Allah ban da kare girman Allah su ba wannan a taɓa an a cikin cikin Allah a shiga cikin hakkin Allah su ba a cikin masu kare mahalicinsu a'a masu kare bawon da yake wa su tawayen ne su sun fito ana a cike shi a cike shi su duk inda azzalimi ke mai yi wa Allah tawaye shi ne abokin goyon bayansu su ne suke goya wa baya a yi ta yanka mutane ana kashe mutane ana zuba jiki ba ka jin sun yi sai an kamo mai wannan ɓarnar da wannan ta'addancin da laifi don ne za ka ji bakunansu da hankalumansu suna fitowa kawai za su kare hakkin ɗan adam a nan waɗancan da kashe aka zuba jikinsu su su kuma siya shi ne ba ɗan adam ba ne a galibin da ya zubar da su ya kashe shi su ne yanzu za a tara za a kare wallahi ta yi ko ɗan rajin kare ɗanci ɗan adam ɗin nan da kuke fito irin wannan ku san abin da Allah ya kana da muku ba ne ku tura wannan laifin a wuya kun shaƙi na kyawai ko ma ku waye Allah maɗaukaki sarki yake a an ci zahirtun anhum fil hayati duniya kun kare su kun fito don kare su a duniya ba ka taɓuwa kun ji su na musamman ba ka taɓuwa ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم خطيبا وانين يأتى يأتى أجبان الله يأتى يأتى الله كما يزمن تو واتو abin lauyansu a gonaki a lokacin da za a kisa ƙeyansu zuwa kusan jahannama a nan ne za su tsine musu albarka kuma ku tsine musu albarka a nan ne za ku la'ance ku kuma ku la'ance su kuma ka ku gaba ɗaya abun ka ku cikin jahannama ba ma fata ku mutu a wannan akidar ba ma fata karatun ka suka sun suna sassi wanda suka wallafa littattafan da suka gan su ba mu Allah din suna da in su ai su ce su ma su nan subhanallah Allah ubi ya shirye mu Allah ubi ya da ku kan hanya kuma ce wallahi kin yi nisa Allah ubi ya da ku kan hanya Allah fata ku mutu a wannan aqida mu fatan mu mu yi magana kowa ya ciyo aljannar Allah ne bil watacciya ne ta ardi sama'i wal ardi Ka eh, ta ardi samawati wal ardi kaman fa'in sammai da sai da sammai da haka fa'in aljannar ne yi. amma Allah wannan wanda zai mutu ya je aljannar dan da jimanta sammai da kasai ake bai da ɗaki a ciki bai da majita a ciki lallai wannan ya asarar rayuwarsa Allah ya ce waɗannan mutanen bayan sun daɗa hanyar Allah wa ya yabghunaha wajen? suna kullo da waɗansu abubuwan ideologies da tunani da waɗansu abubuwan da za su karkatar da mutane daga tafafi madaidaici da suke kai kun ake nake, sannan kuma ga lahira hum kafirun su kafirai suna kafurce wa lahira mai ba su yadda akwai Allah ba ba su yadda akwai hisabi ba ba su yadda ma za a yi wato tsayuwar kiyama ba kiyamar ma ba za ta zo ba Allah shi ulaika waɗannan mutanen masu wannan aqida waɗannan mutanen masu wannan aqida da tunani dan yakunu mu'jizina fi ardi lahi ba su fi ƙarfin Allah a doron ƙasa ba ba su fi ƙarfin Allah ba Allah ya san inda suke da inda suke rayuwa rayukansu da numfashinsu da komai nasu ina hannun Allah la marja lahum min Allah illa ilai ba su da fata ba su da wani wajen ɓuya, idan Allah ya zo kama su su buya ma Allah suke su koma zuwa ga Allah ba su fi ƙarfin Allah a ƙasa ba yayin da Allah ya son kama su wa ma kana lahum min dunillahi ba su da waɗansu masoya da majibta al'amuransu da za su kare su daga azabar Allah yayin da Allah ɗin yake son ya kama su yudha'afu lahum al'azab za a ninninka musu azaba a gobe kiyama za a ninninka musu azaba a gobe kiyama ma kanu waɗannan mutane in ji Allah yake dama matan ba yanda za a yi su saurara ma wa'azi ma kanu ba su iya saurara ma wa'azi ba kunnen da jin komai amma ban da ayoyin Allah da wa'azin Allah saboda ne su sun munni Allah ya kurmantar da su amma kanu firun sannan ba za su taɓa ganin gaskiya su ji Allah ya hukunta haka a kansu yasa saboda su umyun ne makafi ne makantattu ne ba sa gani ba sa ji amma fa ayon Allah da subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina khasibu anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu da kansu asarar kansu da kansu suka yi babban la'anhum ma kanu yakrun sannan duk abin da suke kirkirewa yanzu ya ɓace musu baya amfanan su ba zai amfane su ba yadda bai amfane su a nan duniya ba ba zai amfane su a gobe kiyama ba Allah ce la jarama babu da kawa humul asarun waɗannan su ne mafiya asara a gobe kiyama su ne masu asara dama dubu da je wa Allah gobe kiyama ba kan su addinin musulunci ba فمن يقبل منه بذاء كرب مصر وفي الآخرة من الخاسرين لك سنتي ما سأثار أبو ما الله يقري من يقري من يقري منا يقري منا اللهم آمين za mu koma ɓangaren tambayoyi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu fara tunatar da ‘yan musulmi masu tambayoyi game da lambobin da ake bukata rika aiko da sakonni rubutattun sakonni da akwai sifili kafa sifili shida bakwai shida sifili shida bakwai daya uku 0 nine seven zero eh, six zero six seven and three sai 070 shida biyar biyar uku uku Allah ubangiji ya sa dace Allahumma amin tambayoyin namu na yau ga su kamar haka tambaya ta farko tana cewa Salamu alaikum, malam menene hukuncin yi da bai zaman gida sai na majalisa in ya dawo gida to abinci zai ci ko kuma ci. Malam ina kokarin faranta mai don Allah ina da haƙƙi a kansa, eh, taɓa ta da haƙƙi a kansa. Dole ya zauna da ke a ɗaya ki cewa, ki yi jira, Da daga ‘ya'yansa ya suka dawo gida, daga ƴaƴansa ya suka wuni daga ƴaƴansa ya suka yammaci daga ƴaƴansa lokacin da za su yi bacci ya zauna da su da ji bayani daga gare su yadda suka wuni da ina suka wuni da suwaye suke wuni mai suka wuni yi amma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana annawma ba'da al-maghrib bayna al-maghrib wal isha manzo Allah sallallahu ya hana musulmi kada ya rika bacci bayan magari ya hana musulmi bacci bayan magari al-hajji da isha ya hana musulmi zuwa hira bayan isha'i sai dai zuwa makaranta ko lecture ko ɗaukar karatu ko wani zaman sulhu a guje mai muhimmanci da maza galiban suna aiki a waje ne duk da sassa maza suke fita idan suka fita suka je wajen harkokinsu to sun bar gida a yinin nan gaba ɗaya idan kuma aka dawo aka yi magariba da isha'i ya kamata sai a zauna a gida amma da yi maza sun fi shi dandali kuma za su fi jira suna da wani majalisi ba wani kuma su cikin ko hadisi ko ƙur'ani ba majalisi na ƙila wa kala kila wa kala an ce an ce an ce ta ɗauko labari ɗan siyasa a yi ta a yi ta rai a yi ta zage-zage har a kai bugu ko a ɗauko mutu ce wane ya ci wane kuɗi billahi lazi ai wane ro wane a wajen kuɗi wane ya mallaki dala bai ma fasa ba fa aka bi a tari da kila wakalan a banza a wofi babu lahin komai a ji a yawo kar ma ya kai a yi gaba ma a kan wannan hira saboda haka an hana mata su fita bayan isha'i su tafi hira su zauna a gidajen su tare da iyalin su da ƴaƴan wanda kuma haƙƙin ne a kan biyan matansa ƙwarai da gaske Allah ubangiji sa mu dace Allah shiri ma za a fi haka tambaya ta tana ki assalamu alaikum malam shin musulunci ne ya tsara wa maza idan za su aurace wa matansu idan za su aurace wa matansu shi idan zai kaurace sai ya tattara gaba ɗaya ya bar gidan ya koma gidan wata matarsa da suka kafin ya dawo gidanta sannan duk lokacin da matarsa ta ɓata mata ko ta unguwa sai ya kulle mata ƙofa da hana ta kwana a gida da farko idan mace ta munana wa miji abu suka akwai hanyoyin labarci da daftarwa Allah ba ku cikin sarki da cewa cikin wasu da sa wallati turquna nusuza ba matan da kuke samun safari ko kuke samun kayan kaya a ku nuna muku su ma waɗansu ba za su karɓi umarninku ba to fa'izuhunna wa'azi ake kara musu Ku musu wa'azi a tunatar da su Allah a tunatar da su abin da Allah yake a tunatar da su haƙƙin su da haƙƙin bijin su a wuyan su wata wa'azi in kai wa'azi ya rabata ka ambaci wuta ka ambaci kenuwan mala'iku ka ambaci fushin Allah to wata ta kan tafi kwarai da ta zaman to mata hankali Wadribuhunna wa'izuhunna a wuce jiruhunna cikin da kuma kaurace musu a kan gado. Aura shi ba wai ya shi ɗan akwati shi da koma ɗaya gidan ba a'a yana nan a gidan ko a gidan ma ba zai raba aiki da ita ba yana nan ga ita gado ɗaya zai rika juya maka baya da ikula ikula ta ikula ta ikula ta to abin shi eh, ya nuna kaman bai ma san wani wata ma tana kwanci ba to haka za a yi to wata wannan abin da kuna mata rai ba zai zama dalilin wa abin kuwarka a wuce buhunna ko Allah ya ce a ɗan biki su haka duka wanda ba su iya jini ba duka wanda ba a ban da fuska a ciki duka wanda babu waɗansu ɓangarori jiki masu hatsari a jiki mace a waɗansu ɓangarori jiki masu hatsari wanda zai kai ta illanta ba a yi irin wannan a jike ta wani in an da ke ta da shi ta nan ne su ba ta da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala subhanakum idan suka ji ku suka musa'a to fala tabghu alaihinna sabila kada ku yadda kuma kuna tirsa kuna wato mujula musu kuna kakalo abubuwa suna mata bisa da kuji kuma inna Allah kana aliyyan kabira lalle Allah ne a sama ne mafi ɗaukaka in shiftu shi bainihima dan kuka ji tsoron abubuwa sulhu ya gyaruwa a tsakaninsu فابقوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما idan abin ya dogara aika wato waliyanta waliyan miji waliyan mace da wasiyan miji magabata ke nan su zo su zauna su tattauna abin da suka yanke na raba auren ko ci gaba da auren Allah ya yi da hukunci da suka yi a wannan lokacin wannan shi ne a Allah ubangiji ya samu dace a sannan kuma lokaci da matarsa ta aka masa rai ko kuma ta tafi an gudanai ya kulle kofar gida ya rana ta kwana a gida wanda ma kuskure ne sai ka kamata ki fita ba tare da izinin sa ba mala'ikun Allah suna tsini ba a yadda ba ki ba tare da izinin mijinki ba ba yadda ba dole ya je haushi ya kuma gida kuma da in shiga ba izini ka ba sai san inda kika ji ba kuna kuskure ne ko gidan iyayen ki da ya fi da izinin miji amma ki kuma da izini ka ba wannan bai yi ba kuka bai kamata ya kulle masa kofa saboda abin zai fara lalacewa kuma Allah wani ya duka mana asiri baya ta uku tana ce assalamu alaikum malam na ji wasu idan za su ta da ikama su kwanke astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah nan su ta da ikama ya halatta wannan dai baya ne cikin sifatu Salatu nabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin sifofin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci astaghfirullah sau uku wannan ba shi bai halatta ba tambaya ta hudu ta assalamu alaikum kala mutum ne da yi wa matarsa sake ɗaya sannan ya sami da ita da yi matsayin aurensu ya dawo da ita a aikace don shi ya sake matarsa sake ɗaya yana so ya dawo da ita ko ya furta da baki ce ce na dawo da ke da shaida ma mutum ɗaya ko waɗansu da su abokanansa shi kenan ya dawo da ita a magance ko ya dawo da ita a aikace shine ya sami da ita da ya sami da ita shi kenan sai ya shaida a wajen shi ya dawo da wanki. wannan shi ne da lokacin namu da izinin Allah su wasu ala zan dakata a kai sai Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai da ya kai mu gobe sha Allah tabaraka wa ta'ala اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها وانت من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق الإسلام واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين